akwai wani su oil barkati da ana using inda ka shafa gaban ka hannu ka shige ta to muddin ka shafa mai din nan ba ka shafe shi kana shige ta ka ji ya shiga small ba zafi to a wurin ne za ta ji daɗi hankalin da zai dawo za ka kama ka kai ma za ka ji kaman ka taba yi za ka gan kaman ka bari amma dai virgin ne za ka gan lokacin da ka shiga da murji in baka yi hankali ma za ka gan yanzu yanzu ka kawo haka ne abun to kaga inda ake bin da gaji kenan wani zubi ma namijin ma zaka gan kamar ya taba da ba muna kallo a fim ba ana practice in ya shiga zaka gan yana yin kamar ya taba yi amma bai taba yi ba experience ne abu da zaka yi wayan ka ne ba zaka shige ta kana mata da karfi ba in ba ka ba ta taba jin dare shi ba domin farko kenan in ka shige ta zaka dinga yin kadan-kadan? kana mata smooth one smooth one ba wai za ka dinga yin da garaje ba in kana bin shi da garaje ba za ta ci daɗi ba amma in kana yin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan za ka gan gobe in ka zo za ta kyale ka ko ba ka ba kuma lokacin da za ka shiga ma kamar shi in kayi mata ta gaba za ka ka juye ta baya ta baka wani style to kai za ka koya mata ba za ka juye ta a bayanta sai ka so ka mata ka abin ne yana shiga za ka ganta na ihu ihu ba zafi ba fa dadi ne yana mata ba wai tana ihu ko tana kuka ba ne daɗi ne abin ya mata so inda ake bin divergence kenan mun gane ko